to gaba ɗaya da awa ce ta zo a wannan gidan don haka akram kallahu muna maka baka da zuwa kuma za mu baka dama domin ka rubuta wannan zaure sai dai bayan hakan akwai ci gaba na karatu da malam zakariya alkali malam zakariya yunus ya ɗauko wanda saboda ziyarar wani malamin bai sami idawa ba za a bar mishi sauri ida bayan malam ya sa albarka insha Allah malam zai shigo bangarorin matsalolin aure a cikin zamantakewa masu ɗan yawa da faɗi da insha Allah ta'ala za a ci gaba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 وسلم ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة ولي كرة نيمة na زيارة da sanya albarka da kuma nuna farin ciki na kwarai da gaske da wannan shirin da wannan ainihin abin da kungiyar na albarka ta yi wanda cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala zai kasance abu ne mai fa'ida mai amfani musamman nan gaba da yardar allah subhanahu batun maganar aure wato magana ce wata ta wuce wasa kuma a tsarin rayuwar dan adam gaba daya wato ita ce foundation kimshiki da ainihin abin nan shi gaba da yaduwar dan adam da kuma tabbatar da abin da shi dan adam din ya zo yi a wannan duniya ku yi haƙuri magana ce da ta faru daga kan annabi adamu alaihi salam da matar shi na na hawa'u da aka ainihin halitta daga kashin haka shi da aka da allah subhanahu wa ta'ala ya tashi yana so ya gwada mana muhimmanci da hikimomi a wajen batun maganar aure sai ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wato yana daga cikin ayoyi abun mamaki abin kula abin lura da suke tabbatar mana da girman Allah shine da ya halitta maku mata daga kanku daga cikin min anfusikum azwaja litaskunu ilai don ku su zuwa gare su su suwa su mata akwai wani sirri da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda suke mai ban mamaki kwarai da gaske wanda jahili wanda bai san abin da ya zo yi duniya nan ba bai san shi ba in ban da musulunci babu wani addini da ya yi bayani akan hakikanin da kuma fa'idoji na ainihin abin nan wannan suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam can da ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yace litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum bainakum mawaddatan ya sanya wata irin kauna tsakaninku wa rahama da kuma wani irin tausayi to jin kai ainihin yana ɗaya daga cikin manufofi na aure makasit manufofi na aure a tsarin shari'a guda biyar ne wasu suka ce guda shida abu na farko ne tabbatar da kuma tsarkake da tsara hanya guda ɗaya da Allah ya daidaita dan adam ya ainihin abin nan ya zuwa ita ce a zauna a tabbatar da aure wanda aka gado shi daga annabi adamu alaihi salam tare da shaidu tare da ainihin an yi zaɓe kafin a yadda ma a zo a ɗaura auren don ba yadda kawai ainihin abin a cikin rudu a kan hanya a cikin cikin fim da mene shi kenan da ka gama ka ce kai kana son wannan ko kuma da kin ga namiji ki ce kai kina son wannan no akwai ka'idoji da musulunci ya shirya matukar kuna son zaman lafiya ku ainihin zauna a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sai an bi waɗannan duk wanda ya bari ya fi son zuciyar shi ya kwaso kwaso kwace miji ne aka kwaso ko mata zai zo ya yi da na sani a rayuwar shi gaba ɗaya kuma wannan yana iya bata mishi rayuwa gaba ɗaya ba wai ta duniyar kawai ba har ma ta lahira din Allah ya sauka sanin waɗannan ƙa'idoji da shari'a ta ainihin shari'a wajibi ne domin rayuwar musulmi ba rayuwa ce ta hutu da shirme da sauransu ba a abin da aka ce wala ya hillu lahu hutun a wajen koyon addini a cikin ahal bai halatta ga mutum musulmi baligi mai hankali namiji ko mace an ya fi fi'lan ya aikata kowane irin aiki cikin har da da nema da ainihin bincikowa da ainihin ya za a zauna a tattauna ya za a fahimci juna da ainihin abin bangaren aikin iyaye wajen miji da bangaren aikin iyaye wajen mata har zuwa lokacin da manya za su shiga a zo a zauna a tattauna a yi yarjejeniya a sanya sadaki a zo a ainihin kawo shaidi da sauransu a sanar da batun maganar aure tsari ne darussa ne masu ɗanɗin yawa wadda da yardar Allah subhanahu wa ta'ala idan aka tsare su to aure zai ba da ainihin sakamakon shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da haka ne tun farko aure suna ce annabawan Allah manzannin Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam cikar muku manzanni shi ya zo da ainihin dokoki na aure yadda za a yi su biya bukatar ainihin da allah subhanahu wa ta'ala ya halicci 'ya'yan adam a doron kasa saboda ita domin ba a halice mu kamar dabbobi ko tsuntsaye ko abin nan ba allah madaukake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun so ba mu halicci dukkan ainihin al'umma mutane da aljanu ba don komai sai don su bauta mai don haka aure da shi ibada ne duk da cewa yana cikin mu'amala amma ibada ne sai ka yi shi yadda Allah ya ce da za ka samu lada so da haka wannan tunani da wannan ƙungiya ta yi na shirya irin wannan program a ainihin zauna a karantar da mutane menene aure menene manufar aure yaya ake neman aure yaya ake bada aure yaushe ake kulla aure suwa suke kulla aure menene sharuɗan aure menene ainihin musamman shi da makamantansu duka za a iya tunatarwa a daidai lokacin da ba za a manta ba zai yi amfani shi yanzu Allah su da yawa ana ji a wajen za'aji an manta da yawa ana ji an karanta a makaranta da sauransu amma a daidai lokacin da ake fuskantar yin shi a zo a zauna banshi da farkwatan shi a yi bayani kowa yana rike da bayanin shi da ainihin abin da yana rubuta to cikin ikon Allah wannan abin zai tasiri ba tare da an samu abin da zai bata shi mu sani cewa batun magana aure ma tsoron Allah don haka bai kamata ka yi shi yadda kake so ba sai yadda Allah madaukaki ya ce manufofi makasir na aure na farko kamar yadda muka yi bayani ya addu'ar ɗan adam na biyu ka tabbatar da cikawa annabi muhammadu gune shi da ya yi wanda ya bayyana a cikin hadisansa masu kyawu da su inganci shi ne mai da ya ce ta zawaju ya ce ku yi aure ku yi aure amma suwa za ku aura da wadu masu aikuwa kuma masu ƙauna masu ƙaunar mazajensu masu ƙaunar matayensu masu haihuwa domin ainihin yada al'umma masu maza da matansu gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni mukatiru bikum al-umma yawm al-qiyama don ina so in zo a ranar tashin al-qiyama in nuna yawan al'umma ta ta ta kowane manzo a ranar tashin al-qiyama annabi yana burin wannan akan akan al'ummar shi ainihin abin so da haka duk wanda ya isa aure ko wacce ta isa aure yin aure taimakawa ne wajen yawaita al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda burin annabi zai cika dama shi ne manzo na ƙarshe al'ummar shi ta fi kowace al'umma yawa sannan ita ce aka cika addini a cikinta an saukar mata da cikakkun ainihin dokoki da Allah ya so ya saukar a duniya don ainihin mutane su yi amfani da shi saboda dukkan ainihin rayuwarsu hatta atishawa, hatta hamma hatta ainihin kwanciya bacci hatta mafarki da ko menene su zama ainihin wato ibada ne mutum yake mutum yana bacci yana ibada ya eh, mafarki ibada ne ya farka ibada ne ya tashi shiga kewaye ibada ya ainihin sukunawa ibada yadda zai duka gaba daya ba a cika wannan addini ba sai akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka shi ne cikamakon annabawa littafin da aka bashi alkur'ani shi ne cikamakon littattafai gaba daya al'ummar da aka bashi ita ce cikamakon al'umma baki daya wanda Allah da kanshi ya ambace ta cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba dogon bayani sannan daga cikin ainihin makasin manufofi na yin aure wanda ake yin aure saboda shi ba kawai sha'awa ainihin ta rudu da sauransu ba akwai kame kai mutum ya yi aure don ya kame kan shi daga abin da Allah ya haramta wanda yake bata al'umma wanda Allah yake ki yake fushi da shi shine zina ko luwaɗi ka yi aure don ka kare kanka daga afkawa cikin wannan zina za ka biya bukatar ka ta hanya ko bukatar ki ta hanya da Allah ya yarda da ita wanda lada ma za ka samu ko za ki samu ba ainihin ta hanya mummuna wanda Allah ya haramta ta ba ya ainihin la'anci masu yinta ya nuna muninta ya kuma nuna duk abin da aka samar ta ainihin wata hanya irin wannan wato hanya ce mummuna don haka waɗanda aka haifa ta wannan hanya suna da wani abin kunya wanda ba su so a ambata ba za su da yawa irin waɗanda aka haifa ta hanyar ba hanyar aure ba ba su iya zama a garin su inda aka su dole su bar gari idan ka yi aure za ka ainihin abin nan kame in kika yi aure za ki kame kanki ba za ki fada a cikin wannan bala'i ba na zina wanda tun a nan duniya take ainihin abin da ba ta mutum duk mutumin da yake mazinaci ne ko duk matar da take mazinaci a ce ba ta gama a lafiya a jikinta za a ainihin ga alama tana tafiya haka a jikin shi zai kwaso bala'o'i musibu cututtuka iri daban-daban da sauransu saboda wannan Allah subhanahu wataala ya kare yace kuma in za ka yi aure ga yadda za ka yi auren in za yi aure ga yadda za yi auren sannan in kana da buƙatar ƙari ga yadda shari'a ta ce ka ƙara babban abin da ake so ka sa wannan manufa wadda musulunci ya yarda da ita saboda ita ne ake yin aure manufofi na yin aure za a yi muku bayani a kan cikakkun bayanai kwansu da su in Allah ya so ya yarda abin da sa na kawo waɗannan domin in nuna muhimmancin ainihin zama ku ainihin ɗauki duk ban darasi wanda za a gabatar a nan wanda zai yi muku amfani shi don Allah ba a san iyakacin amfanin zai ba kafin ku ba a sami irin wannan ba abinda nake roko a gare ku ku ku ba da haɗin kai da goyon baya ku kuma ku yi ƙoƙari ku kwatanta ba abokananku su yi ƙoƙari su ba da haɗin kai wajen halartar irin wannan al'amari domin zai iya zama musu alheri da ba su tsammani ba su zato saboda wallahi tallahi idan mutum bai yi sa'a ba ya aure ba ta hanyar da ya dace ba bai tsere dokokin Allah ba da sauransu ya shiga ya ɓata rayuwar shi kenan kuma za ta yi ta ɓaci ta yi ta ɓaci ta yi ta ɓaci ta yi ta ɓaci har a je lahira ba zai samu nasara ba domin da yawa waɗanda kafin su yi auren ba sai sun yi ainihin abin da san juna tsakanin su in an so za a ɗaura auren ba za a bincike a ce yaya batun maganan da tsararra ce ko ne kaza kaza yawanci a cikin ainihin idda ba ake ɗaura auren idda ta zina da sauran ire-irensu da haka wannan aure ba aure ba ne aure ne kuma wanda za a yi ta samu matsaloli a ciki da sauransu za a samu ainihin abin nan haske akan irin waɗannan abubuwa wace ce za ka aura da yawa suna tunanin yar wane mai kuɗi wane ko mai daraja wane ko mai matsayi wane da sauransu amma anan za ku bayanci in za ku bi Allah ku yi ibada da aure kawai abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kum man tawqawna dinahu fa amidane wa khuluquhu zawwijuhu idan mutumin da kuka yadda da addinin shi da ɗabi'un shi kyawawan halayen shi ya zo yana nema ku auren mashi waye ke da arziki Allah subhanahu wataala yana yi wasu yadda an yi auren sannan Allah zai kwararo mashi arziki ya kwararo mashi matsayi ya ba shi ainihin abin nan duk abin da ba ku tsammani a duniya baki daya ku dai kun yi nufin ainihin Allah ne subhanahu wataala don haka kun zaɓi wanda Allah ya ce a zaɓa haka ainihin abin nan mata haka kuma su mazan ma baki daya saboda haka ina jawo hankalinmu da mu yi ƙoƙari mu dage mu raya wannan kyakkyawar suna wadda ainihin abin nan wannan ƙungiya ta al-mu'ashara ta ainihin abin nan asata zai zama alheri a gare mu kuma ina so in tabbatar muku ba wai kawai waɗanda ainihin abin nan ba su yi karatu ba hatta mutanen da suke sun kai matsayin professor idan suka zauna a aka yi waɗannan karantukan za su samu karuwa fiye da yadda kuke tsammani domin abin ka'idar karatu shi ne in ka zauna ko ɗaya almajiran ka ne a firamare ka fahimci wane ne da wane ke fahimta ka zauna ka ce ya koyar sai ka karu kafin ya ajiye alli da yadda Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka ina ainihin jawo hankalin ku ba da haɗin kai kuma ainihin abin duk abin da ya shige muku duhu ku yi tambaya ba wuri ne na jin kunya da sauransu ba batun maganar addini ba a bari jin kunya ya hana a fahimta duk abin da kuke da bukata ku yi tambaya in ba ku gane darasi ga malami ba ku not da ya gama ku tambaye shi ya ba da bayani da yadda ya kamata ba wasa ne aka zai ba a ƙarshe ina son yi amfani da wannan dama in nuna babban farin ciki na da kuma godiya tare da addu'a mai ɗumbin yawa ga ainihin abin wannan ƙungiya mai albarka al da ainihin suka kago wannan tsari ina roƙon Allah maɗaukaki ya yi musu albarka ya ainihin saka musu da jannatin firdaus kuma don Allah don Allah don Allah kada a yi kamar yadda ake wasu abubuwa a riƙa yi a kai saboda maganar aure magana ce wata ba ta da lokaci yi ake yi ake ba a tsayawa har duniya ta ainihin abin da tashi da dan Allah saboda haka akwai bukatar kuma a tsare waɗannan ka'idoji a san ainihin auren a san ka'idojin shi a san mai daidai ainihin abin da ainihin yake da muhimmanci a ciki ina so in tabbatar muku da batun maganin sha'awa wanda shi ne yanzu matasa suka sa a gaba a wajen neman aure shi ne na ƙarshe a cikin ainihin makasin na ainihin azzawaj a tsarin musulunci shi ne biyan bukatar ne na ƙarshe kafin a kawo batun batun magana biyan bukata an kawo ɗaya biyu uku hudu biyar ga yadda wasu malaman suka ainihin a abin so ina fatan Allah subhanahu wataala ya sa ku daure ku bi Allah subhanahu ala wallahi summa matallahi ina son yi muku albishir rantsuwa ce wannan da in musulmi ya rantse to babu maganar wasa ko duk abin a ciki babu tabbas babu magana wannan wallahi sun matallahi idan ainihin kuka tsaya kuka koyi abin da aka koya muku kuka yi aiki da shi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala duk wata matsala za ku samu maganin ta ba tare da an samu matsala ba domin in kun yi wannan kun ji tsoron Allah ne saboda Allah maɗaukaki gaba ɗaya la ilaha illallah da kanta ya ce sai kun yi ilimi a kanta sai kun san meye ma'anarta sai kun san meye sharuɗanta sai kun san meye ka'idojinta sai kun san meye ne ke wani ba kamar yadda 'yan al'ada suke abin nan ba a'a ba za ta maka amfani ba sai ka san waɗannan don haka ainihin tsayawa a koyi abubuwan da rayuwa take gudana a kan shi tsoron Allah ne Allah madaukake ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa tukwa min haythu la yahtasib ha kuma ya ce mai yattaki Allah yukaffir anhu sayyi'ati wa yuzu lahu ajra haka kuma inda Allah madaukaki ya nuna duk wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukaki zan sauƙaƙa mashi al'amuran shi ya bashi ya bashi nasara zaka ina fatan Allah madaukaki ya muku albarka ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ciyar da wannan ainihin abin da a gaba ya kuma yi musu ainihin albarka ya ba su dauriya ya kuma sanya su masu neman abubuwa na alheri ga al'ummarsu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai cika burin annabi muhammad sallam da ma burin duk wani mutumin allah wanda yake son allah kuma yake son wannan al'umma ta ainihin abin da bayan allah shi taimake mu allah shi mana jagora allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ina ainihin abin nan ba da hakuri na yi gwamnati minti nawa ne na yi minti biyar <laughs> barakallah ina ainihin abin da yau malamai addu'a allah shi mu kare ni ku albarka Eh, Allah ya kare muku albarka kuma muna fatan ku ci gaba da ba da halin kai abdiya alhamdulillah abdiya yadda irin wannan ya taso haka kuma kuma gaba daya Allah subhanahu wataala ya taimaka ya jagora a shi ma da ya bada wannan wurin eh, Abdusar Alhaji Muhammad eh, Usman Sarki Allah ya kara mishi albarka kuma Allah ya kara mishi kauna da so na addini musamman ma suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya kara hada shi da mutanen kwarai saboda abokantaka da zama da mutanen kirki yana ainihin abin da taimakawa mutum ya zama mutumin kirki har aljanna insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk